nan kasan yadda yake nan ne smartphone za ka ga an sa ne daidai inda yake ba mamaki ko ko batirin yawa na kamar sun fara yayi yanzu dai ana ba a ah, ga wasu nan suna wani ya rubuta yayi wani ya rubuta boot eh to ai boot din ba yawa to yanzu ya dawo eh ya dawo ba service ba mic din ne hmm. to Allah a ah, karatunmu na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sa yau halka ta ta bakwai kuma bayan an faɗi martabobi na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya ta biyo baya wace aya kenan ita ce ayar innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wannan aya da ta biyo baya sai malam yace wa fi hadha bayanun min Allah ta'ala a cikin wannan akwai bayani daga Allah madaukakin sarki wa i'lanun da sanarwa li nisa'i da darajar mata ya yadkhulna fi hadha sana'i wanda suka shigo cikin wannan kirari da yabo alwaridi fil ayati wanda ya gangaro a cikin aya wai ilawa mun sannan a cikin wannan dai aya akwai sanarwa da anna afdala hunna da cewa mafifitan matan hunna awwalu hunna dukulan fil ayati alkarima sune farkon wanda suka fara shiga cikin wannan aya wadda take mai girma to su waye sai mala ya ce wa hunna zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai gace musulmai mata matan annabi suna kan gaba muminai mata matan manzo Allah suna kan gaba in ka masu biyayya mata suna kan gaba masu gaskiya suna kan gaba masu haƙuri suna kan gaba masu tsoron Allah suna kan gaba masu sadaka suna gaba masu azumi suna gaba masu kiyaye kansu gabarin alfasha suna gaba masu ambatan Allah da yawa suna kan gaba kaga kenan duk wasu wanda suka shigo cikin wannan ziri na mataye to matan manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna gaban su sai dai su biyo bayan su da haka aka ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i da haka cikin hakan bawa matan manzon Allah sallallahu wannan daraja ai sun samu darajar ne saboda kasancewar su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kaga kenan shi ma akwai wato ambatan darajar manzo Allah sallallahu alaihi dan haka waccan aya ta inna Allahu malaikatu yusalluna 'alan nabi da aka saka ta a da aka saka ta cikin suratul ahzab to ta zauna a inda ya dace domin kafin ta tun daga farkon surar zuwa kanta ambato ne ake na darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban-daban ta dangogi daban-daban shine batun da malaiki faɗa sai ce la'anna hadha sana'a domin wannan kirari walmadaha da wannan yabo za a ba'a da zikirihinna ya zo ne bayan an ambaci matan annabi kai tsaye na cewa kurna ma yutila fi buyuti kunna min ayatin layi wal hikma inna allaha kana latifan khabira sai aka ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati izwa wadhakirina allaha kathiran wadhakirati a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajaran azima kaga kenan wato suna ɗamfara cikin wannan aya da haka fahunna siyak su ne siyakin maganar su ake yi da haka ayat ta zo kuma ake raba maza da mata to wa sababin nuzuli ya zil ayati sababin saukar wannan aya wa sababin nuzuli wa sababin nuzuli wato sababin saukar yayi yanke cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin wannan wannan ziri da haka keɓanta cewa ayan tana da alaƙa da sababin da matan manzo Allah sallallahu wajen sababin saukarta wannan baya hana gaba ɗayan mata a ce sun shigo ciki sai malai yace wa ma yadullu ala zalika yana daga abin da yake nuni ka haka ma rawahul imamu ahmad wa nasa'i wa ghayruhuma an ummi salama radiyallahu anha qalat قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ma lana la nuzkaru fil-qur'ani kama yuzkaru الرزان tace نانا أم سلمة Allah ƙara mace da Imam Ahmad ya rawaita da Nasa'i da walinsu cewa na Ummu Salama Allah ƙara mace da ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah me yasa ba a ambatan mu a Qur'ani kamar yadda ake ambatan maza ne kamar an fi ambatan maza a Qur'ani mu mata ba a ambaton mu tace ayran nan kawai sai na ji kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbari tace ina kwanta kaina ta ce kawai sai na ji kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ta ce sai na daure kaina da na daure kaina sai na fito daki na sai na haɗu ina wato wajen ji na wajen tamka na haɗa kunne na wajen tamkar dabino haka na dan kasa kunne na injiri ake ta ce fa idza huwa sallallahu alaihi wasallam ya kula alal minbari sai ga manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa akan minbari yana ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah ta'ala ya kula Allah ta'ala yana cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kaga mata sun zamo shaqa'iqur rijali shaqa'iqur rijali kenan sun zamo wato ƴan uwan maza duk inda aka faɗe su mana dai wannan duk daraja da aka faɗa za a iya samun namiji a kai za a iya samun mace a kai darajoji guda goma an fahimta ba wata daraja cikin wayannan goman da za a ce wai babu mace a ciki a za ka iya samun namiji ita ma mace in ta yi aikin ita ma za ta shiga ciki an fahimta makamin musulunci makamin imani makamin al'unut ibada kenan musamman cikin dare makamin suduku gaskiya makamin saburu haƙuri wayannan duka manyan mukamai ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar da darajoji masu girma ga wanda Allah ya musu baiwa da wa'annan maƙamun kushu'i maƙamun wato sadaka maƙami na azumi maƙami na kiyaye kai ga barin albasha maƙami mafi daraja mafi ƙololuwa shine na zikiri A zakiri Allah ziran wa zakirati eh a'adda Allahu lahum maghfiratan wa azima da haka za ka iya samun mata duk sun shiga cikin wannan kaga na ummu salama Allah ya kara mata da ita ce tambaya kan cewa ba sa jin ana ambatan mata sai dai a ita ambatan maza a cikin alkur'ani da haka malai ce fa hadha nassun wannan nassi ne yanke ala dukhuli zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha madhi was-sana'i al bil ayat wannan nassi ne da yake tabbatar da shigar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan yabo da wannan kirari wanda ya gangaro cikin wannan aya kama annahunna kama yadda cewa su din nan dakilatun sun shiga fi sharafatil baiti aidan a cikin daukaka kasancewar su 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhunna Allah ta'ala ya kara musu yadda malai ce sun zakara subhanahu fi siyaqi fada'ila hadha ar-rasul karim sallallahu alaihi wasallam ma yajibu ala kulli mu'minin wa mu'minatin min imtithali amrihi sallallahu alaihi wasallam bayan nan an yi wannan zancen an gama to sai Allah ta'ala ya ambata wato a cikin siyakin da ya zancen sai Allah ya ambata falalar wannan manzo mai girma sallallahu na me na abin da ya wajaba akan dukkan mumini namiji da dukkan mumina mace na bin umarninsa sallallahu alaihi wasallam wa adam wa adami takhayyuri bi zalika kuma ba a baka zabi cikin haka ba baka da zabi ko ka yi ko ka ki a'a ka bi umarninsa sallallahu alaihi wasallam ba ka da zaɓi cikin haka wa hadzarahum min ma'asiyati amri sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya tsautar da su mu'minai kenan maza da mu'minai mata daga saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad qarana subhanahu fi zalika dhikra ismihi sallallahu alaihi wasallam bi zikrihi subhanahu Allah a gurin sai da ya gwama wato ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam da ambatan ya gwama ambatan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ambatansa sallallahu alaihi wasallam ah, mi fi wujubi imtithalil amri a wajen wajabcin bin umarnin Allah da sa, wata haziri min takallubi alil amri da tsautarwa bisa jinkiri ga barin bin umarnin wa fi zalika rifatu sha'ani hadha rasuli sallallahu a cikin haka akwai ɗaukaka darajar wannan manzo sallallahu wal isharatu bi azim, maqami da yabawa wato makaminsa wanda yake mai girma faƙala subhanahu sai Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minati baya kamata ga mumini namiji da mumina mace idan qada Allahu wa rasuluhu idan Allah da manzansa suka suka hukunta amran wani umarni an ya kula lahumul khiyaratu min amrin a ce kuma kana da wani zabi daga lamarinka eh baya kamata ga mumin namiji da mumina mace idan Allah da manzansa kaga wannan akwai girmamawa an fahimta akwai girmamawa cikin haka in Allah da manzansa suka hukunta amuran wani lamari a ce kuma kana da zaɓi kai a cikin lamarin ka ce kai ga abin da ka zaɓa ba wannan umarnin ba Allah ya ce bai kamata a yi haka ba Uban ya asullah wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzansa faqad dalla dalalan mubina ya ɓata ɓata mabayi a nan wato inda girman yake shine na farko dai shi Allah da umarnin manzan Allah sallallahu umarnin Allah ne kai tsaye hani na manzan Allah sallallahu hanin Allah ne kai tsaye bin manzan Allah sallallahu bin Allah ne ba wani bambanci an fahimta domin ba wani abu da manzan Allah zai saka wanda ba Allah ne ya yi ba da haka bin manzan Allah bin Allah ne saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saba wa Allah ne kai tsaye na ba ta hanbayinta da haka shi sa Allah ya ce wa man ya'sillaha sai ya ce wa rasulahu wannan akwai girmamawa me yasa ai wau yana nuna taswiya ne Wau daga cikin dalalarsa yana nuna taswiya an fahimta eh ya dulla ala taswiya daidai wa man ya asillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba ma'ana saban Allah da saban manzo saba wa manzo Allah daidai yake da saba wa Allah ba bambanci an fahimta bin manzon Allah sai sai daidai yake da bin Allah ba bambanci an fahimta shi yasa an ka roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka roka shi da ka sako annabi ciki kana kamun kafa da shi an fahimta da haka sabanin wato bakar aƙidar da ibnu taymiya ya ɗora mutane kanta na cewa kafirci ne haka an fahimta akwai haɗari babba cikin wannan wato gurbatacciyar fahimta mara arziki mara albarka domin sahabbai suna roƙon annabi kuma sun san annabi ba shine Allah ba a kamun kafa suke da shi atu ba a fi dai rabi'atu bin ka'abil al-aslami tauhidi ba ba a fi shi tauhidi ba sahabin annabi ne hadimin annabi ya roƙi annabi aljanna annabi kuma bai ce ba a roƙo na aljanna ba ko yawwa duke kaga lahira kaga su a tauhidin na, na wa'annan mutanen najadu tauhidin yadda yake wai akwai abu da mutum zai iya maka to in ka roƙe shi ba matsala akwai kuma wani abu da mutum ba zai iya ba sai dai Allah ya maka to wannan wannan kasawar su suka kasa ba za ka taɓa ganin hadisi ko ko da ta faɗa haka ba wai ga wani abu da zan iya Allah zai iya a'udhu billahi ga wani abu kuma da Allah ne kawai zai iya mutum ba zai iya ba kai wannan wannan bakin tauhidi malam na najadu to in aka yi magana iyawa Allah akwai kuma iyawa wani a su abunsu yanzu misali eh, za ka ɗaura kaya zan ɗau kaya sai in ce da Allah ɗan kama mun to wannan za ka iya Allah zai iya to dan na ce ka kama min wannan dan taimaka ka kama min wannan ba matsala an fahimta amma yanzu kamar misali a ce kyautar aljanna ai wannan Allah ne zai iya yi da haka wannan wannan ba ba matsala wannan gwaranci ne ba wani wanda da na ce ka kama mun Allah ne ya taimaka domin kai Allah ya halicce ka aikin kamawar ya halicce ka shi ya baka daka dabi baka ba za ka yi ba haka ne ba wani aiki ba wani taimako da ba Allah ne ke kuma kamun kafa yadda ne kamun kafa da kai ka kama mun kaya ka dora mun to haka duk abin da ka sani ana kamun kafa da wani zuwa gun Allah shi ma a ce Allah yi Rabi'atu ya ce da manzo Allah sallallahu as'aluka murafaqataka fil jannah ina roƙonka man ya rasulullah zama abokinka a aljanna ba ina roƙon Allah ba ko manzo Allah bai ce a'a ba sai ya ce mishi to ga ka dinga yin nafila ƙarshen dare amma waccan as'aluka bai ce kai ba a roƙona ai sai ka roƙi Allah a matsayin manzo Allah ba a yin abin da ba daidai ba a gaban shi ya shiru sai ce a kai roƙo wannan Allah ba a roƙo na dai a roƙi Allah ina fada an bayyana da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka gani ba yi da wani abu nasa komai nashi na Allah ne bin sa bin Allah ne man yuti ar-rasula faqad ta'a Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu an bayyana wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzansa wau din nan tasuya ake ce mishi wawu tasuya wawu na daidaito da haka daidai saba manzo Allah daidai yake da saba Allah ba wani bambanci domin shi duk abin da manzo Allah ya ce ayi Allah ne ya ce ayi Da abinda da manzo Allah ce a bari Allah ne ce a bari an fahimta to da haka a cikin nan akwai ambatan daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a thumma zakara subhanahu fadlahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ƙara faɗa wata darajar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata jahu iyahu zainaba radiyallahu anha da ɗaura mishi aure da yayi da da Zainab Allah kara mata yadda wannan ita wa falala ce ta manzo Allah Allah kawai yace na daura auren shikenan tana gidan wani mijin Allah yace an daura auren shikenan shi mijin ta zama uwarsa daga ranar shikenan magana ta kare wannan akwai ambaton daraja annabi ta zama mahaifiyar shi daga ranar kuma eh magana ta kare duk kawai na daura maka aure da ita batun waliyai da sadaki da shaidu da wani da Allah ne kawai eh tabaraka wa ta'ala masu abu da abin su kenan kenan da haka wa bayyana wa alana zalika su Allah ya bayyana haka karara ba ma wani wahayi ne aka yi shi ba a Qur'ani ba irin a turo da irin hadisi kudisi ko ko wani abu haka a'a karara aka fito aka faɗa a Qur'ani wa bayyana al-hikmatal mutarattaba ala zalika Allah ya bayyana hikima wadda take a jerantawa cikin haka qala subhanahu Allah yace falam ma qada zaidun minha wa taran zawajnaka eh sai muka daura maka aure da ita eh Allah ne waliyin shine shidin shine sadakin shine kowai likai la yakuna alal mu'mina harajun fi azwaji adiyai dan ya zama babu wani laifi ga muminai cikin matan ‘ya'yan da suka ce da da'awan ‘ya'yansu ne. idza ka zo min hunna watsaran in suka biya bukata daga gare su ma'ana suka sallame su ko suka rabu da su. An fahimta Allah ya ce na ya haka ne don in kawar da wannan da cewa in ka riƙe wani a matsayin ɗanka to shikenan matar shi ma ba ka aure ta ba. To don Allah ya ɓata wannan bunuwa ɗin da ake karɓi wani ɗa a matsayin ɗanka. To tunda manzo Allah ya taɓa riƙar Zaidu a matsayin ɗa to dan a ɓata wannan shikenan sai aka ce to ya auri matar zaidu don Allah ya gwada duniya cewa wannan ya ɓata shi babu shi a addini matan da aka haramta aure ga su can a cikin suratul nisa'i su kenan wanda ba sa ciki sai wanda hadisi ya shigar an fahimta to su kenan banda haka dan kare wani a matsayin ɗa ka riƙe shi ya yi aure kuma ya rabu da mata kana so ka aura shari'a ta yadda ka tunda ba ɗanka ne na tsatsowa ba an fahimta Allah ya bayyana hikima ita ce wannan amma dai darajar da take ciki cewar zawwajina ka ha ba a nemi waliyai da kawai shi kenan eh Allah ne ya ɗaura aura wa min samma daga nan ne fa kanati sayyidatu zainab sai da zainab ta kasance tafkharu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam tani wa matan manzo Allah alfahari dan me kuwa fata qul zai ce zawwaja kunna ahali kunna ku da ahalin ku ne suka aurar da ku wa zawwajani Allah ta'ala min fawqi sab'i samawati ba ni ku Allah tabaraka wa ta'ala ya aurar da ni eh daga saman sammai bakwai kamar yadda yazo cikin sahih bukhari an fahimta abin da take faɗa kenan ku dukkan nan ku ahalin ku aka aurar da ku a nan amma ni kuwa Allah ne ya ɗaura aurena da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana daga cikin wato darajoji na manzon Allah da aka faɗa cikin suratul azab amin ya rabbi sosai kuwa sai da zainab ba shikenan to bayan nan a cikin dai ita wannan sura da aka faɗi cewa Allah yana salati da a cikin ta aka kunshi wannan darajoji ake ta faɗa na manzon Allah sai wato suratul ahzab kenan thumma zakara subhanahu maqama rasulihil karimi sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai kuma Allah ya faɗi matsayin annabinsa mai girma sallallahu alaihi wasallam allazi khassahu Allah ta'ala bihi min baini jami'il anbiya wal mursalin wani mukami ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka bawa a tsakanin annabawa da mursalai shi kaɗai yake da wannan mukami ana faɗa darajarsa ce ba wani na biyu shi kaɗai ne shi ya buɗe shi ya rufe alayhi salatu wassalam wani mukami ne ma kana muhammadun salasan aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi zai ce wa khataman nabiyina wannan mukamin na khatamun nabiyina to shi kadai ne babu na biyu shine cikamakin annabawa yauwa shine shine shine Allah ya cika annabta da shi alayhi salatu wassalam kamar yadda aka fara da shi a farkon a alamul amri alamul arwahi ya zama shine farko wani annabi ma ba a naɗa shi ba sai dai tabbatar da annabtar annabi da sana aka naɗa annabawa to kuma da aka zo nan alamul ajisadi ko da aka baro arwahi aka to alamul ajisadi to sai zama shi ya cika annabta kuma shi ne farko shi ne ƙarshe eh sallallahu alaihi wa sallam eh shi ne farko shi ne ƙarshe da haka shi ne farkon annabawa a bawa annabta kowane annabi ma ba a naɗa shi annabta ba sai da ya tabbatar da annabtar manzar kenan tasa annabtar ta riga su. kamar yadda muka karanta na kasance annabi masani da annabta ta annabi adam yana tsakanin rai da jiki kamar yadda shehun ya faɗa kenan rasulun mil maula wa adamu lam yakun Yauwa manzo ne daga ubangiji lokacin annabi adamu babu shi wa adamu lam yakun ta an ce kai ba rai ba kai ba jiki ba to ai babu kai kenan an fahimta yawwa to tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yake annabi masani da annabtarsa da haka shi yasa shi a diwan da yace bi gari hira in kad atatu risalatun yawwa a garu hira manzanci ne shi matafiyan shehu kenan manzanci ne zo manzala sallallahu amma da ba annabi ne masani da annabtarsa tun kan a halitta annabi Adam Da haka da aka halitce su aka rawukan annabawa sai da suka yi itirafi da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka nada su annabawa kamar yadda yake cikin ayar su ah, Ali Imran ko kamar yadda sai na Abdullahi dan Abbas da sai na Ali suka fassara su dai haka suka fassara ta wai za ka zallahu bi zaqan nabiyina din nan ba da ma atakum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akhastum ala zalikum isri qalu aqararna qala fashadu wa ana ma'akum min ash-shahidin yadda na Ali ya fassara da sayyidina Abdullahi dan Abbas suka ce ma ba'atha Allahu min nabiyyin adama faman dunahu illa a kaza alayhin ahad fi muhammadi la in bu'itha wa huwa hayyun la yu'minu annabi wa la yansuranna wa ya'khudha zalika al-ahad ala qawmi sai na ali ce da sai na bulan abbas Allah bai taba aiko wani annabi ba annabi adamu ko wanda ya zo bayansa face Allah ya rike alƙawari gare shi cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in aka aiko shi yana raye zai ba da gaskiya da shi zai taimake shi kuma ya riƙi alƙawarin haka akan mutanensa ya faɗa musu ya ce ga matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake ga yadda yake a cikin mu ina fata ta bayyana yawwa to da haka a sai zamo cikamakin annabawa a wannan alamul ajsadi din da haka manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah bi kulli shay'in alima ubangiji masan ne kowane abu ya'ani abin nufi annahu subhanahu wa alimu ilman qadiman la awwala la ya alamu anna muhammadan sallallahu alaihi huwa la'iqu bi maqami la gairuhu Allah ta'ala masani masanin da yake wato sanin sa da dadde ne bai da farko ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi shi ya dace da makamin cikamakin annabawa ba wanin sa ba wali za kana sallallahu alaihi tahaddasu bima an'ama Allahu alaihi wa bima akramahu da haka Allah ta'ala yake manzala yake zantarwa da ni'imar da Allah ya mishi da girmamawa da ya mishi fa ya kula kai faɗa kamar za a fi sai muslim kamar yadda cikin sai muslim fuddiltu alal anbiya bi sittin an bibita ni kan annabawa da abu shida na ba annabawa da abubuwa kwaya shida uditu jawami alkalimi an bani matattarin zance eh matattarin zance magana ce kalma biyu amma an ka ɗauke da ta ishe ka zaman duniya da lahira wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam eh magana kalma biyu na ce kul amantu billahi thumma astaqim amantu billahi thumma jike na ba faɗa mun wani faɗi da zan yace ka ce na yi imani da Allah ka daidaita kan haka yace imin wasiya yace la ta ka kakkai fushi na an gama yace la darara wa la darara ba cuta ba cutarwa ba cuta ba cutarwa zai a zauna lafiya an fahimta haka dai jawabin alkalim ya ce wani surtu bin ru'ubi an taimake da razan E, eh, duk inda muka nufa to za a shiga musu da razan za a tura musu iska da razana su ta firgita su wa uhillat liyal gana'im kuma an halatta mana ganimu an halatta min ganima ta yaƙi mu ci mu raba shauran al'ummatai ko ba haka waju ila tilal ardu tahuran wa masjida an sanya mun ƙasa ta zamo tsarki kuma masallaci an fahimta shawaran annawa ba haka mu ƙasa yanzu sai ka buga kai taimawa kuma sai ka tada sallah ka yi sallah akan ƙasa hmm. wa ursiltu ila al-khalqi kafatan kuma ni an turo ni gurin halitta baki da ba a ware ba wa ila madiyana hu shu'aiba wa ila adin ko wa ila samuda hu salih ka gani ko ina ya ce an tura musu wane mun tura musu wane gari kaza mun tura musu wane gari kaza shi kuwa ba wuli ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum e jami'a Kuma ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira alayhi salatu wassalam yace wa kutima biyan nabiyuna kuma an cika annabawa da ni shine su ba suke cewa ma kudubu da'iratul ablaki kenan alayhi salatu wassalam nan annabta nan wilaya shi kuma yana tsakiya alaihi salatu wassalam yawwa da ya ci da aka dinga annaba aka dinga annaba yazo sai ya cika sai aka bude wilaya kuma wanda za su dinga hawa suna tarbiyan al'umma ana karban addini a gurin su waliyai aka fara da sayyida fadima salam sai abubakar sai umar sai usman sai na ali in ji su yi wannan mazhabin su baye kenan Yau wasu ce aka fara da sayyida Fadima saboda sai na alibi wa sai na Bakar Taffa ba sai da Tewo Fati saboda yana ganin ai ta tsoka annabi ce wani abu ba zai hau saman tsokar annabi ba sallallahu alaihi sallam da haka sai aka fara da sayyida Fadima na Abubakar na Umar usman sai na Ali sai na hasan sai na alhusaini haka abu ya tafi har izuwa yau din nan duk wani bawan Allah da ya fi kowanne a zamani yau akwai wanda ya fi kowanne a gun Allah shi Allah ya san waye an fahimta ta yi shi ma din ya sani eh an sanar da shi cewa kai ne wanda ka fi kowa a gurin Allah ya san haka yau akwai shi a duniya wanda shi ya fi kowa kuma yau yana mutuwa ko wanda yake biye da shi shi zai zama haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam in an wannan ya mutu sai a ɗauko a nan a sa a wannan a koma cikin tafsirin ibnu kasir karkashin ayar wala la difa'u wallahi nasa ba'dhum bi ba'd la gani manzo Allah ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam eh in wannan ya mutu sai a dau na nada wannan ba a taba zama ba wannan ba an yi sai a nada wannan da an yi sai a nada wannan haka ake tafi eh so da haka to shine kudubu da'iratul aflak alaihi salatu wassalam gaba annabta baya wulaya shine shugaban su nan shine shugaban nan shine shugaban waliyyi shine shugaban annabawa shine shugaban halitta Allah gaba daya إيه ثم ذكر سبحانه جملة عظيمة من مواقف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع العالم سي الله يا أم بتتاري ميوا ندق مواقف مسعيا دق مسعيوين النبي صلى الله عليه وسلم تارد الدنيا وأنه الرسول الشاهد شي من الله شيني منزو ميشيدا المبشر مبشارة النذير مي الدائي إلى الله تعالى بإذنه mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah as-siraju fitila Almuniru mai kyalkyalin haske ya ayyuhan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Wani da a guri ɗaya Allah ya ba wannan ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan matsayi risala sannan shaida shaidan nan mun sha faɗa duk yadda ka kai da adalci da karama da kusanci da Allah in aka kai ka ƙara ka nemo shaida wanda zai maka in ka kai ƙara ka nemo shaida wanda zai maka shaida kai ba za ka yi wa kanka shaida ba ba ruwan alƙali da salahaka ko kirkinka ko kusancinka ko ɗin ɗinka ba ruwansa da wani ka ka da domin Allah tabaraka wata'ala shine alƙalin alƙalai to shi ma baya yin shaida ranar alƙiyama shaidu ake nemuwa mala'iku da gabbai da gurare duka ga nan guraren da ake zama a yi abu kirki ko rashin kirki za su yi shaida hannaye da gabbai ƙwarai kuwa za su yi shaida rana alƙiyama ƙasa za ta ce ƙwarai a kaina aka yi abu za ta faɗa kirki ko akasin haka hannaye fuskoki yau mata shaɗu alayhim alusinatu mu'azzulun ko ma kanu yaksu alayhim hatimu ala afwahi wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum bima kanu buna yau za mu rufe bakin hannayensu da kafafuwansu da Allah su za su mana shaida da su za su ba mu labarin abin da suka aikata to da ƙasa da ƙasa inda aka zazzagaya buguguwa aka yi abu za su ba da shaida da haka mutumin kirki in ya mutu sai ƙasa gurin da yake zama ya ibada sai ya dinga kuka sama ma sai ta kuka saboda wucewa da aikinsa da ake yi na alhairi a yi sama da shi sai ta kuka shi yasa kaji da fir'auna ya mutu aka halaka shi Allah ya ce sama ba ta kuka ba ƙasa ba ta kuka ba banza ta tafi fama bakat alaihimus sama'u wal ardu sama da ƙasa ba su kuka don su fir'auna sararsa ba wani abu da aka kawai shi magana ta ƙare yawwa ba a yi ba su ba su ba to da haka amma ran alkiyama annabawa za su nemo al'ummar manzo sallam mu musu shaida da isar da aiki saboda al'ummatansu za su ce ba a tura musu ba su yadda ba su ba a je ba da sun zaci kiyamar duniya eh wa ya na lau kama ya halifuna lau wa ya sabuna annahu ala shay hatta rantsuwa a ka'ai wa Allah rantsuwa rantsaran su zaci wannan rantsuwa kuwa ta tsiya ce ba san gaban Allah suke ba ubangijin da ya san ma kana wa ma ya kunu wa ma sai ya kunu wa ma lam ya kullau kana kai ya kunu ma subhanahu wata'ala da haka ai taran tsaran tsi yin ba da shida to manzo Allah sallallahu alaihi sai a ce shi manzo Allah ba za a zo da shi cikin tawagar sai an sallama annabawa kuma a ce da manzo Allah sallallahu alaihi ka isar da aiken da na isar ya ce na isar to ko ya ce ka shaida ya ce na shaida shine shaidan kansa shine shahidan dinna. eh shi ne alƙali yadda ya faɗa wannan yana daga cikin hususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a yi wa haka ka isar na isar ba za a nemi wani ya mai shaida ba ka shaida na shaida shikenan magana ta Shi ne shaidar ma alaihi shi ne shahidan dinna, nan ina arsalaka shahidan o bashiran mai faranta cikin wato mai faranta ran wanda ya bi Allah da samun shiga aljanna ya ce duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki sai ya zai kiya rasulullahi da mazalaci sai sai man adani da kalal janna wa man asani kada aba wanda di ya bi ni zai shiga aljanna wanda di ya saba min wannan shi ya ki bishara ke Wannan ziran mai gargadi alaihi salatu wa Salamu, gargadinsa in yana yi to sai da fadimawa bata sha daga gargadin nan ba in gargadin aka hau makamin nizara ana gargadi zai ce fadima ki bi Allah ba abin da zan tsina na miki rana ba abin da zan tsina na miki in baki bi Allah ba la uguni an ki min Allah ya. eh da annabi nuhu shugabar mata an gargadin ya tashi sai a ce ki bi mijinki in ki bi mijinki ba haka wanda Allah tsare ki saboda ka gane gargadin an tsaya mukamin gargadin hakikanin tsayawa an fahimta in dai sai da ma alaihi salam ba ta sha daga wannan gargadin ba to ba wanda zai sha wanda ziran kenan ce wada'iyan ilallahi in ji Allah fa ya ce gashi kuma mai kira ne zuwa ga Allah kiran kuma da yake zuwa ga Allah bi ni da izinin Allah Allah ne ce kuma yana yi wasu rajan ko fitila ne shi wanda Allah sallallahu kaji ba Allah ne ki gaya mai wannan muƙam fitila kuma gashi kuma muniran ne sirajan fitila ne kuma muniran mai kyalkyali mai haske alayhi salatu wassalam da haka wannan duka a cikin wannan suratul ahzab kafin a zo aya inna allaha mala'ikatahu aka yi ta shimfiɗa da irin wa'annan makamai da darajoji na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan nan ثم ذكر سبحانه في جملة خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحل له من النساء sai bayan nan kuma a cikin jumlar keɓance keɓancen da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata mishi abinda ya halatta mishi na mata Kuma ma sau bi mai al da abin da yake bance shi da shi na hukunce hukunce a sha'anin matansa wa zalika yana daga haka hillul wahibati nafsa halahu sallallahu alaihi wasallam min gairi mahari daga cikin haka shine mace kawai ta zo ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na ba da kaina gare ka in ba tare da sadaki ba an halatta mishi in arada zalika in ta mishi ba sadaki kawai in dai ya karɓa ta mishi kawai shi kenan Allah ya masa haka wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minina da mace mumina in ta ba da kanta ga annabi sallallahu to ba tsaya iya nan ba da shikenan duk wanda ta zo ta ba da kanta ga annabi shikenan ta zama matarsa sai aka ce sai aka ce a in aradan wa an yi amma ba in yana in kan in annabi yana so ya aure ta ba a ce ma in kana so ka aure ta ba a in annabi da Allah gashi da da shi yake magana aka ce amma in annabi yana so ya aure ta to yake nan ta zama taka khalizatan laka kuma ta zama tsantsa gare ka min dunil mu'mina shauran mu'mine kuma sai hakuri ta zama uwarsu ila abadul abidina ba aure tsakaninsu in ta ba da kanta in dai kana so to ba sai ka ba da sadaki ba ta zama matarka amma kuma ta ce kai kaɗai ba wani da zai aure ta bayan kai kuma an fahimta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da haka wannan sura suratul ahzab wato tun daga farkonta har zuwa ƙarshe to ambatan matsayi ake da darajoji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ita wannan aya har yanzu ba mu zo za mu zo kanta za ka ga ta zo ne a tsakiyar ayoyin da suke faɗan darajoji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka sai aka zo aka faɗe ta ita ma sai ka rasa to wacce kuma zaka wanne zaka kalla a wa'annan darajoji da ake wa manzo Allah ga dai wannan izini ne mutlaki aka mishi kan mata kawai mun ma yadda kake so bayan mace da ka gani kana so ka nemi aurenta to kuma in mace ta zo ta ba da kanta gare ka ita kuma wannan ba sadaki in dai kana so ba ba sai ka ba da sadaki ba ta zama taka kuma in ta zama takan nan to kuma ba wani mumini kuma da zai ƙara da zai ƙara nema ta zama uwarsa uwan mumini an fahimta eh ta zama uwan mu ne kuma shikenan ba aure a tsakani wannan a ƙur'ani ake haka shi yasa in kana so ka ga wanda yake zancen matsayin annabi da darajarsa to ka buɗe ƙur'ani a nan za ka ga annabi duk inda ka buɗe ba ƙur'ani ba to matsayin mai zancen za ka dinga kalli ba matsayin annabi ba a ƙur'ani kuwa matsayin annabi za ka gani kawai an fahimta amma duk wanda ya faɗi matsayin annabi in ka ɗauka kana duba abin da ya faɗa to shi za ka dinga kalla ba annabi an fahimta sai ka ji ka cika wani ba dama yanzu ka ɗau ishirin ya ka ji yana faɗan matsayin annabi sai ka cika, ka alfazazi ba dama alfazazi ya san annabi sai ka ga shi kake kalla an fahimta haka in ka ɗau diwani shi da radiyallahu anhu yana faɗan matsayin manzo Allah sai ka ce ka shi ba dama an san annabi haka zaka faɗa in ka dau alburda ma ta busiri kana karanta ai ka ce ka busiri masoyin annabi ne ka ai busiri ya san annabi sallallahu alaihi amma in kana so ka ga annabi sallallahu alaihi to dau qur'ani an fahimta kaga wanda yi shi yana zance da shi in yana zancen wata rai ka rasa waye ubangijin waye bawa sai ka kiɗime an fahimta ana yi mishi ana wato fasalin da alkali iya da ya ware cikin ashifa na irin yadda Allah yake magana da manzan Allah sallallahu ta fuskar tausasawa da karramawa da azzamawa an fahimta to dai ka ji an ce maka ranka ya daɗe ya rasulullah ai wannan sarki ba gaya wa bawansa ranka ya a al'ada abin da al'ada ta sani ko yanzu sarki ya kalli bawansa ya ce Allah ya taimake ka ranka ya daɗe anya wannan ai zama abun faɗi ya BBC za a faɗi a faɗi wannan a labarai a sai ga ga wani bawa da sarki ya ce masa an fahimta amma Allah ya kalli manzo Allah ya ce afallahu anka eh Allah ya taimake ka ya rasulullah shine afallahu anka eh Allah ya ja zamaninka shine wani afallahu anka aslahakallahu Allah ya jaza Allah ya taimake ka ya rasulullah kamar haka a ce dima azin talau to yanzu wannan ayi ga kiɗi ne dan gatan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka in kana so ka ga manzon Allah zai sa dau Qur'ani in aka tabo annabi sallallahu alaihi wasallam to kowace irin magana sai za ki yi wanda ya taba annabi kowace irin magana za ki zai gaya mai kuma komai matsayinsa wannan ba kafuri ba ba mumini a wannan babu. duk wanda ya yi wani abu to duk irin maganar da za ta fito daga halarar Allah to za ka iya jin ta fito wa'yancan musulmai ne aka ce musu ba ku da hankali an fahimta ba ruwan ga islam din ga komai amma ina halarar da suka suka muna na laifi a nan nan ake kalla yawwa sahabbai aka ce innal ladina yunaruna kamin wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna wanda suka zo suna kiran ka ta bayan ɗakunan nan mafi yawan su ba su da hankali wala wannahum sabaru hatta takaru da ilai me yasa ba su yi hakuri ba ka fito da kanka da sun yi haƙuri haka da la kana kairan lahum da da bi musu alheri wannan ba ka ji ba annaba aka yi wa wannan munin da dabin ka ji faɗan da Allah yi faɗan da yake yi cewa wanda suka yi haka mafi yawan su ba su da hankali shi wancan kuma kabiri ne walidi dan mugira da aka dinga faɗar sufofin zai da aka tona ma asiri sai da aka fito aka ce dan shege ne Qur'ani ya ce zanimin newa abin da ma ba a sani ba a sani to mun tona daga nan har gaba da abada tunda ya taba annabi sallallahu aka ce hammazin masha'in binami manna'in lil khairi mu'tadin azim utullin ba'ada zalika zanime mutum ne utul mai kaushin hali mai mara mutunci sannan zanimin kuma ɗan zina ne ɗan shege ne ku je ku bincika ƙwararri ya wala saboda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wa sallam na ba an bari ta shi zan kana so ka zo qur'ani ka ga matsayin manzo ka ga yadda to zo qur'ani eh ka ji ana za a yi magana da sallallahu alaihi sallallahu maimakon a yi magana da siga ta mufradi sai a magana da siga ta jami'i kamar ana magana da jama'a ne irin kamar yadda za ka yi magana da sarki ko ai ba za ka ce da sarki Allah ya taimake ka ba an fahimta sai dai Allah ya taimake ku <laughs> an fahimta ai ba za ka cewa in ka faɗa ya ta kwaɓe yau a a a a subhanallahi ayan za ka zauna ya ce gyara kintsi aka a gyara maka jawabinka an fahimta an ba ya sa'a ba a zaunar da kai ai dai ka ce Allah ya taimake ku an fahimta to haka Allah ya gaya manzo Allah sallallahu ya yi annabi sai ce kulli man fi aidiku ka gaya wa wanda suke hannunku ba hannunka ba hannunku in ji Allah ya da mu dan ta ta'aziman da sha'ani wa tafkima wanda suke hannunku an fahimta na ga ana so a ga girman manzo Allah ta zuwa alqur'ani eh nan ne zaka ga yadda Allah yake ya girmama bawansa eh Allah ba mu san annabi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin amin